بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وانتهج بمنهجه إلى يوم الدين يوم مساء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci mai albarka domin ci gaba da karatun littafinmu na la'ina illallah na babban malamin addinin musulunci abu abdullah muhammad bin sa'id raslan hafizahullah wa ra'a wanda yau muna 25 ga watan almuharram hijirar manzan tsira alaihi salatu wassalam shekara 1400 da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan takwas meladiya dubu biyu da ashirin da biyu wanda wannan darasi yana zuwa ne daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin umar bin al-khattab da ke nan unguwar sarki amina jihar naija idan ba a manta ba a makon da ya gabata mun shiga cikin annaqidu athamin amma lokaci ya riske mu a ciki dan haka za mu faro daga farkon sa a cikin ababe guda goma da idan musulmi ya yi musuluncinsa na iya lalacewa ya ribe sai in ya tuba ya jaddada kalmar shahada sai malin ya ce mubaharatu al-mushrikina wa mu'awanatuhum wa ma'alar musulmi. yana daga abin da ke warware musulunci na musulmi bayan ya musulunta ya goyi bayan kafirai ya goya wa kafirai baya akan musulmai ya taimaki kafirai akan musulmai ta yadda za a cutar da musulmai ta yadda za a cutar da musulunci ta yadda za a karye musulmai kamar yadda muke ganin al'umma ko in ce wasu daga cikin al'umman yau da sunan jam'iyya ko da sunan siyasa ko da sunan gari ko da sunan yare sai mutum ya goyi bayan kafirci a cutar da musulunci to amma galibi za ga duk musulmai waɗanda suke fadawa cikin wannan tarkon ba su san komai ba game da musulunci sai sunan wallai ba su san komai ba game da musulunci sai sunan shi yasa wannan ke nuna maka ba daidai ba ne a ce mutumin da ya runguma addinin musulunci yana da jahiltan wasu manya-manyan al'amura waɗanda suke abarurat a cikin al'amarin addini wanda bai kamata a ce musulmi ya jahilce su ba malin ya ce al-mubaharatu ma'anaha al abinda ake nufi da al-mubahara ma'ananta shine keniya ala wazani mufa'ala yawa su suna kawo farmaki daga waje daga cikin gida kuma na cikin gida su ma suna buɗa musu hanya wa mushriki na alal musulmi? da goyon bayan mushrikai akan musulmai ko kuma ma'anan goyon bayan mushrikai akan musulmai in baka gane ba i'anatul kuffari ala qitalil musulmi. shi ne ka taimaki kafirai ta yadda za a yaƙi musulmai ko ka taimaka musu da shawar, ko ka taimaka musu da makami ko ka taimaka musu da wani sirri na musulmai ta yadda za a cuta musu wa musulmi da kuma cutar da musulmai din ko da ba yaƙi ba ya zamanto wani abu ne za a hada baki da waɗanda ba musulmai ba don kasancewar sun fi karfi a wurin don kasancewar su ke rike da gwamnati don kasancewar su ne masu gari don kasancewar su ne masu zartarwa shi ke sai a samu wasu rubabbin musulmai su je su haɗa kai da su abinda duk musulmi musulmai masu haɗa kai da kafare abinda ba sa ganewa ne, wallahi ko ka taimake kafare sunanka musulmi in dai baka zuwa a kada ganga a cuci a yi rawa da kai ka ce allah uku ne wallahi duk munafuncinka suna maka wani kallo na daban shi yasa munafiki bai yi ba yawa shi mage ne eh mage ne magu da ke cikin musulmai za a ba za su kyau ba shi ba tsuntsu ba shi ba dabba ba shi ba musulmi ba shi ba kafuri ba kuma wani duk da nufin cewa a zauna lafiya a wani talla da nake gani sai in na kalla sai abun ya ban dariya a fashe da dariya ka dubi irin cin kashi da wasu an nakewa musulmai a ƙasar nan amma da yake mutanenmu ba su da manufa ba su da alkibla a addininsu ko a rayuwarsu wai sai a ɗebo wasu 'yan jagaliya ana talla da su wai an nuno irin 'yan daban nan sun kwaso makamai za su je su fafasa shagunan waɗanda suka kankashe musulmai a kudu sai wani wani ya rado rawa da shi musa ya zo yana cewa ina za ka yana shi kuma shi na kwayi yana cewa wallah ba za mu yadda ba za mu je mu rama shi ka je kai haka in ka je kai haka to ai ka toshe kofar samun kuɗinka daga wurin ɗan uwanka da ke kudu yanzu za ka ci tuwanka ba nama tunda mu mutane mu shashashu ne to duk da haka abinda mutane musu gane ba ku ɗauki kyakkyawan misali shugaban ƙasa da yake musulmi irin yadda ya hidimta wa arnan da ke kudancin ƙasar nan amma ya tsira so inna la imana lahum haka Allah ya sifanta su ba su da alkawari eh ba su da alkawari in kai baka cikin su to baka cikin su duk abin da za ka yi so haka musulmi ya kamata mu sani a yi siyasa ba da gaba ba wawa ba mahaukaci ba ne idan ya ci kasuwa gidansu yake koma e duka mai yan najeriya ga amma kowa da gidansu kowa da sana'arsa eh mu haɗu a ihu amma na san nawa kai kamar yadda kai ma ka san naka amma za ku yi da yan uwan musulmi suke zaƙewa akan arna mu ko ba za mu zaɓi arni ba billahi da zila ila ila ko babansa kafaran makaci da madina eh ko a kaddara mamansa asalinta daga maka da madina amma kafara ce shi da haka shi ma ya zama kafiri wallahi ba za mu zaɓi shi ba addinin mu ya kuma da komai duk wani magana da gama da akan siyasa yana da alaka da addinin mu ne inda bai da alaka da addinin mu su je can su ta yin kayan su ina fata kun fahimta malin ce wa kadhalika man ahabba al-kuffara fa innahu yakfur haka duk mutumin da yake kaunan kafirai kauna na soyayya kauna na kusanci kauna na fifitawa ka fifita shi ka so shi fiye da dan uwanka musulmi to haka zai iya fitar da mutum a musulunci zama kafiri ba ka da aboki sai kafiri ba ka da abokin shawara sai kafiri ba ka da yaran gida sai kafare. ba ka da yaran ofis sai kafare. ba ka da yaran kasuwa sai kafare. ba ka da direbobi sai kafirai kafiri ne ba ko karanta tarihin saddauna ku ji abin mamaki direban saddauna yaran saddauna waye na saddauna da arna ne amma wallahi su saka shi arni da. eh arni da dabba ba ta bi shi ba kai kake mai kallon bil adaba ai mu mun samu tunani ne gyarare wallahi a dalilin mu da Allah shi sa bahaushe ya iya magana ya ce kafiri wa yau ne da shi amma ba shi da hankali haka dai magana na <laughs> fa innahu yakfur wa hadha huwa tawalli wanda wannan shine at-tawalli da Allah ya faɗa a alqur'ani ma'ana jibinta kana jibintarsa ina so ku lura da wani abin mai muhimmanci addinin musulunci ba cayi da kai ka kai mu'amala da wanda ba musulmi ba za ku iya cinikayya za ku iya sayayya wani yanayi zai iya tasowa ka tausaya masa a matsayinsa na dan adam ko a matsayinsa na makoci ko a matsayinsa na wanda an san juna wannan ba laifi ba ne amma wani magana ake yi shine ka ji kana san shi fiye da ɗan uwanka musulmi ka ji kana ƙaunansa ka ji kana iya mai abin da wallahi ba za ka taɓa yi wa musulmi ba ina fata kun fahimta Allah ya ce wa bayyata wallahu minkum duk wanda ya jibanci kafirai daga cikin kukusuwa musulmai to kanka bata wa kanka lokaci ga hukuncin kan ji Allah fa innahu minhum to shi wannan mai san arnan yana cikin su kenan ka fita kenan wannan ke nuna maka akwai abin da a aikace ba wai a magance ba zai yi wajen jarot da kai daga addinin musulunci kuma yanzu ina gaya maka ai watan dira ya kama ba siyasa ta zo za a kada gangan siyasa watan dira ya kama a ɗauko wai an ne saboda mu mutanen arewa mai da mu gidadawa a zo a canzawa an ne suna a sa mishi wani suna a wani wanda aka canza suna wani ne kwanan kwanan nan da na rike abu amma tun da babin kirki bane na gode wa Allah da ya mantar da ni wani na cikin masu takarar na ko wani suna da aka samu shi jamilu wani wai za a zo a yau gari mutane ba haka suke yi wani ya zo ya nuna maka cewa ba maganan bangaranci ba ne ba maganan kaza ba ne eh wannan mun yadda da shi tunda ta yi su waɗanda muke zaba a matsayin su na musulmai ai ba galibi ba wakilcin addini suke ba yawa ba jin addini suke ba me suka tsinanawa addini ba wanda suka tsinanawa addini to amma ka yi mamaki saboda kiyayya da kafirai suke wa musulmai ka ɗauki kyakkyawan misali maganan Musulun-Musulun ticket ɗin yadda ya tashi hankali ana surutu wadda fa shi wannan mataimakin shugaban ƙasa da da ake surutu akwai wani fasuwa a ƙasar cewa ya bai wuce su biya eh, taya ba kuma gaskiya ne su biya taya ne ba su biya taya ba sai aikinsa ya taso shi ne za a cire in taya ta faci a sashi ba hmm. to shugaban na nan mai za ka yi ai akwai mataimakin shugaban da mataimaki ne amma wujudu huka adamihi hmm. da shi da babu kusan duk ɗaya ne hmm. shi sa'a to ga wani kyakkyawan misali wani dan wata jam'iyya da ya fito yana babatu yana cewa shi fa baya wakiltar musulunci hmm. yawan magana musulunci da aje wurin sarkin musulmi a sokoto shine sarkin musulmi to amma kaga duk da haka musu yadda ba abin gina mu muke musu mujamala mu muke musu kyakkyawan mu'amala amma tare da haka mutanen mu ba su da basira ba su da tunani kai ka ce alade suke ci kuma ba komai ba ne daman idan jahilci da san duniya suka yi wa zuciya katutu to sai zuciya ta rufe sai ta yi baki wallahi ba ka ganin abin da zai amfane ka ko a duniya Allah ya kare mu malin yace ya tawallahu bil munasara ya taimake su ta hanyar ya jibanci su kafure ta hanyar keniya, wal mu'awana da ba da gudunmawa ta wallahun bil mahabba ko ka jibanci waɗanda ba musulmai ba ta hanyar nuna soyayya wato wannan ke nuna mana ashe alwala'u wal bara'u yana da asali a addini ba wanda ka ga dama kake so ba ba wanda ka ga dama kake ƙi ba kana san duk masoyin Allah da ma'aikin Allah ko da jam'iyyarku ku ba ɗai ba ko da kai ya kifar maka wannan soyayyar ba za ta gushe ba kuma wannan ba shi ke nuna cewa ba za ka bakin ka ba amma a matsayinsa na musulmi har yanzu yana da hakkin na kaso shi a matsayinsa na musulmi amma wani certificate kake da shi na jibanta ko na soyayya ga wanda ba musulmi ba wallahi ina gaya muku irin abubuwa da ake gaya wa kishiyoyinmu a cocinansu wallahi inda mu muke faɗa a masallatai da tuni kasar nan ta kama da wuta amma su faɗa abin da suka ga dama eh true media su cusawa makiyansu ƙiyayya su cusawa 'ya'yansu kiyayya game da musulunci da musulunci kuna kalli abin da yake faruwa kwana-kwanan nan mutanenmu da suka tafi ko ogun ne ko ina ne aka tare su su 140 wasu ka sake zuwa su 100 ko eh, saba'in ne ko 60 da wani abu aka tare su yan abota aka yi bincike ba a ba da makamai ba aka kai su yan sanda sai aka dawo da su arewa wai za su je su tare wa yan gurin su wurin cin abinci bayan kuma su gasa a cikin mubarji an an magana ce najeriya ɗaya ce su shigo gidaddajinmu su shigo anguwanninmu su yi komai ba tsangwama amma kai yanzu da za ka je kudu ranka a kumbaiki wannan shi ne a sayar musu da fegi wani lokaci ma su fi 'yan gari gida amma ka je gurinsu gidan musulmi guda da wani in ba samu wallahi na taba zuwa bayan sa tafsiri ina ganin wurin shekara bakwai wallahi duk mutanenmu wanda ni na gani a gidan katako suke ina irin katakon da bir kan da wallahi ne shi da gidan su ba ta eh, ko su gudu bariki na sukan gudu ba bariki ai idan ta baci suna masu dan masu dan gudun sukan je ok sai su je can bariki amma dai a gari aka ba su samu su gida ba wanda shi ne rayuwar ba an cusa musu kiyaya shi sa wajibin ka ne a matsayin ka na uba wallahi ka san makarantar da kake kai ƴaƴayenka mu yanzu saboda tsaban kwaɗayi cewa ana so yaro ya iya turanci ya ci lissafi ya yi dinga magana kamar lamba dangon ko san lamba dangon wani bature da ake sa a wani mai mai zafi za ka shi da gashi murɗaɗɗe saboda turanci ko so so kake ɗan kai zama lamba dangon da ka kai shi aje a fafe kwakwalwarsa a cire masa ruhi ya zama fanko kai ba matsala ka bane amma su tun a makarantunsu suke dasa wa 'ya'yansu kiyayya da musulunci da annabi Muhammad sallallahu a Jos na san wata shekara lokacin muna makaranta a irin wayannan makarantar primary school da ake kai yara kuma za ga duk mutanen su suke kai yawa ai akwai Allah ya saka wa dan uwa malam musa yusuf asad da suna wani daga da suka da wani faso eh, eh. da ya ce me yasa su ba sa kawo 'ya'yayensu makarantun musulmai sai ce dan su suna da zuciya billahi la ilaha ni da kunne ni ba labari aka bai ce su suna da zuciya ok ai kowa ya zaki a kasuwa ya san da yake yi so sako ya bayar tunda ku ba ku da zuciya ko kai su inda za a buga musu gangan coci Ko kai su inda za a koya musu Allah uku ku koya ku kai su inda za a koya musu addu'o'in coci duk da sunan jibanta wannan an ta zo ta sace lunch box din wani yaro an zo break yaro ya zo ana wuri wuri wuri ina bai gani ba dan bakin matan nan ta ce da shi ai muhammad ne ya zo ya sace maka amma bari bari ka gani rufa ka gani jesus zai zo zai dawo da shi ya ne sai ko gashi an dawo mai da lunchbox ta koyewa ta sai ta fito mai da shi ta gude jesus ya dawo maka da shi wani sabuwa aka bayar ha kaɗan ne mana ma'ana wai ne abin da nake so duk yan uwa mu gane duk wannan mujamalan da wannan haɗin baki da ake da sunan haɗin kai billahi da zai ba za su taɓa son ku ba eh ba za su taɓa son ku ba Allah ce ha antum ula hon, wala yi na ku kuke nuna kuna san su amma wallahi ba sa son ku in kaga sun kyale ka to ba su da ƙarfi kuma ku dubi yadda suke yakantar mu a aikace jiya ko shekaran jiya aka kama ton miliyan biyu ko miliyan uku a miliyan biyu da dubu uku da wani abu na wani kwayawai POBs ne ko menene na karanta PO POIOBS ne ko na dai manta na karanta abu wanda idan aka sha nan da na ake hauka cewa an baza shi a arewacin kasar nan daman duk wani kwaya da ake sha daga kudu ake odar shi daga kudu ake odar sa, abu ne wanda ake yi da manufa kar ka ɗauka wai haka kawai ne to amma abin takaici shine mutanenmu ina imaninmu da Allah ina imaninmu da Qur'ani ina manufa wanda annabi yake cewa la yuldaghu al-mu'min fi juhrin yi?" da dai kuna ba za ta ciji mumini so biyu a Rabi ne ba Ba ma'ana mumini yana da basira kofar da aka ba aka cuce ka to ai ka zama wawa aka sake shiga goma kuma aka cuce ka ka san makiyinka da yana yi abu ya fito ya sarraha da bakinsa ya ce ni makiyinka ne ba na san ka ka mutane mu kuitai eh Allah kai mu lahira lafiya kaga kowa ya ga abin da yake nan Allah ka yafi mana Allah ka ganar da mutanenmu malin ya ce ya tawallahun bil munasarati wal mu'awana aw ya tawallahun bil mahabba fa innahu yakfur hakan zai iya sa ya kafirta li'annahu ahabba al-kuffara wa ahabba al saboda ya so kafirci kuma ya so kafirai fa bi dhalik dalilin haka sai ya zama ya kafirta idza ahabbahum idan ya kaunace su ma'anahu abinda ake nufi annahu lam yunkiril kufra shi baya kyaman kafirci sam sam sam ya dauka kawai da abu dai ne har ma ka ji wani musulmi cewa to ba sai an je can ba a tantance okay a mu mun tantance da mun yi imani da Allah mun yi imani da maza Allah mun karanta Qur'ani mun karanta hadisi ya nuna mana ko maza Allah ce wai wallahi babu wani ba Yahudi ko Kirista da zai ji ni bai imani da ni ba ya mutu akan kafirci manzan Allah ce faci wallahi da wuta ne annabi yi ƙarya ko kai kai ƙarya annabi ya yi gaskiya ko kai kai gaskiya laji ma ya kamata mu waye so ba a hada ka mu'amala siye da siyarwa ya kawo maka ruwa ko kai kai mishi wani aiki in ta kauro amma kai a ranka ka ji wallahi tallahi ka kaunar saboda me ai babu ƙarshen tsiya irin bawan da Allah ya masa komai kuma ya ce ba Allah ba ne babu matsiyaci sama da wannan shi sa da maza Allah ke cewa abu guda uku duk mutumin da Allah ya taimake shi ya same su to ya ɗanɗana zaƙin imani daga ciki maza Allah ya ce wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da in an qadahu Allah min kama yakrahu an yuqdhafa fil nar yaji yana kyamatan kafirci bayan Allah ya tsamar da shi bayan Allah ya kare shi kamar yadda mutum yake kyamar da a ɗauke shi a sa shi a wuta ba zai so ba to ka ji haka kake kyaman kafirci gobe shi sa wallahi cikin magabata akwai wallahi wanda bai shan hannu da kafin sai da gaisa a kawai ya ji ya daddama aladansa ya ji ya daddama hannunsa da giyarsa kawai ya ji ya tattaɓa ta mace kawai ya yi tsarki babu ruwa shi yasa kaga wallahi ko zuciyarmu kamar gwagure ta ake ta yi kaɗan kaɗan wani abu wanda ya kamata ka yi kishi ba ka kishi wani abin da ya kamata ka yi kyama ba ka kyama shi yasa ka yi mamaki yau samarinmu wa suke sha'awa arna yau kuna kallo wasa da wasa wasa da wasa yaranmu da matanmu da wasu shashashun musulmai suna ƙoƙari su mai da tsarin auratayya na musulunci a tsarin auren coci a cikin al'ummar mu in an magana ka ce Allah ya mu ga annabi Muhammadu tun da kanin uban kare ba a ta ga annabi wani irin addini ne wannan ai a ɗabi'a ya kamata ku sani yanzu misali duk wanda kake sa, a ranka sai da kai da ya fi ka yanzu misali mutumin da aka yanke masa kafa sai ya je kafan katako wa yake kwaikwayo mai kafa itimin ya yarda ashe mai kafa ya fi mai kafa da daga je kafan katako ya kafan roba to kenan musulmi da har zai yi sha'awar wani abu na shigan arna ko na al'adun arna ya ara ya yafa wallahi bai shiga ba sai da abin ya birge shi sai da ya je yana so shi sa mazan Allah ya ga magana kanka yau da kanka dan uwa duniya ƙarya ce mafarki ne ba za ka gane kana mafarki ba sai randa mala'ika mutuwa ya zaga ranka wallahi za ka gane mafarki ne man tashabbaha bi qaumin fa innahu minhum yawa kayi kama da su a sutura kayi kama da su a tsarin rayuwa kayi kama da su a tsarin aure a tsarin suna a komai ina ƙur'ani ina hadisin kafin ka yi aure an yi aure a duniyar nan addinin da kake dangantaka da shi me yasa baka ka sa a harkar rayuwarka al-islam manhajul hayat musulunci shine tsarin rayuwarka a ka na musulmi musulmi baya yi sai Allah ya ce yi in Allah ya ce ya bari ya fi kowa kyamun wannan abu Allah ya gane da mu wa man lam yunkir al-kufra fa huwa kafir kuma duk wanda baya inkarin kafirci shi kafiri ne da ka daina zuwa kana gaya mana da sunan siyasa wai wai wai wai wai wai wai addinan kasan nan a musulunci arrest haka ya kamata ka fada addinan musulunci addinan kasan nan a for where yau a jami'a ma abu in suka zo suka haɗu da eh, sokoto suka haɗu da wai? sai su ce wai university ɗaya ne abu ba za ka ce usman dan sai ka ce arrest eh wage ruwan ke na sauran Mana shi ne gaskiya da inna dina inda Allahi al-islam musulunci shi shine addini so za ka yi musulunci ka yi musulunci kuma wallahi yan uwa na yawan nanata mana wannan duk wanda bai yi addini yadda annabi Muhammad ya zo da kayansa ba to wallahi tallahi za ka sha mamaki gobe Allah ba abokin wasan ka bane kuma bai kunyan kowa bai tsoron kowa bai shayin kowa ka zama ɗan gidan waliyu mai giginya ko waliyu mai atarugu ko waliyu mai waye ka zama duk abin da za ka zama wallahi Allah bai jin kunya ya wulakanta ka in baka shi ba so ba yadda za Allah ya turo manzo Allah ya shekara ashirin da uku. aikinsa fa ne koyawa mutane musulunci sannan yau wani ya zo ya canza ya yi nashi kuma wai aje lahira yana jarumai wai a bashi aljanna kar mutum ya yaudari kansa Allah ya fi mana qala subhanahu ta'ala, wa man yatawallahum minkum duk wanda yake jibintan kafarai daga cikin ku yake nuna musu soyayya da taimake taimakekeniya da goyon baya fa innahu hom. lallai shi ɗaya ne daga cikin su yadda lamarin yake inna Allah la yahdi al-qawma zalimin da ɗai Allah ba zai shiryatar da mutanen da suke azzalumai ba me yasa suka zama azzalumai saboda sun ɗauki abu sun sa shi a bigiran da ba shi ba wannan dama shine zalunci wa qala subhana ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda suka gaskata Allah suka yi imani da manzon Allah in tuti'u fariqan minal ladina utul kitaba idan kuka dakata kuka biyewa wani bangare wata jama'a na ma'abuta littafi yahudu da nasara kenan Allah ya gaya muku ya ce dukun ba da imanin kafiri wallahi za su mai da ku daddu za su mai da ku baya za su mai da ku kafirci bayan kun yi imani za su mai da ku arna yau me muke ciki ina yawan gaya mana ba wani arne a duniya da zai kalli da musulmi shi ka daina san, da ya san ba za a bari ba ka daina azumi ya san ba za a bari ba ka daina zakka ya san ba za a bari ba amma zai yi kokari ya fito da hanyoyi da zai shashantar da musulmi musulmi ya zama shashasha ku dubi yadda suka ci mu da yaƙi da ƙwallo wannan ƙwallon da ake cace da ita a duniya a kanta 'ya'yanmu ba sa zuwa sallah in ya ci karo da lokacin bal wayannan ɗan kwallon da kake ji ana ko ɗan arsenal ko ɗan real madrid ko ɗan manu ko ɗan manchester ko ɗan wace tsiya ce a fa ƙasan turawa ba ba fa su ne zaɓaɓɓun ba fa wallahi ba su bane waɗanda ake alfahari da su tantani sun nitsa cikin lab ana research a kero magani a kero makami a kero abin hawa a kirkiro jirgin sama a kirkiro taurariya mai wutsiya a kirkiro waye kirkire kirkire a fito da cuta a fito da maganinta a yi sabon makami a yi maganin da zai yi maganinsa kai kana can an baka a gindin talabijin kana mu yan arsenal ne ai mu ne da nasara ai mu ne da kaza ga yan nigeria sun zo sun mai da kai ba gidaje kawai a zuwa ce wai ka zo wai ka cinka wa messi ko waye waye zai so nawa zai ci gwala kaza an buga tun da kai ne jikan aure tsallan tsiya sai ka ɗibi kuɗin ka kuma ka zuba kuma in ta dace in ta yi ruwa rijiya in ba ta yi ruwa ba masai wannan wani irin asara ce duk samarin ma aka saki ka dubi wannan social media din wanda ka kalli abin da yake faruwa a tiktok yadda 'yan matanmu suke fitowa suke badala suke fitsara yadda samarinmu suka zama 'yan daudu ba su da alaƙa da musulunci sai suna don babanka musulmi sai ne to akwai ɗan annabi nu shi ƙarshe ubansa annabi ne kai ko babanka ko wali bai zama ba kai ko cikakken salihin ba ma bai zama ba balle kai amma da bai Allah ba ɗan, mai Allah ya basa. so mutane kada su kan mutum ya zo ya bar shaidan ya dinga mai kowa yana cika maka baki yana cika maka zuciya yana gaya maka kaye ka haihu wallahi tallahi akwai wata aya kullum na karanta ta yana daga min hankali akwai wani magabaci in ya karanta ta ba su bi wani Allah ya ce wa bada lahum min ya kuma ya ta yatasibu ko da aka je kiyama kana gana ah, ai mun haye mun sha zikiri mun sha sauka mun sha waye mun yi sadaka mun yi kaza kawai sai ya bayyana maka a wurin Allah abin da baka tsammani wallahi shi sa Allah maɗaukacin sarki kai dai ka bi shi tare da lallabi da ban hakuri da rikon kafa da tuba da gifari ganin damansa ne ya hayar da kai Allah ya san kowa ya san zuciyar kowa so haka yan uwa kar mu yadda mu rukuni ga wannan duniya aya ta gaba Allah madaukakin sarki yace aya ta gaba wa kaifa takfuruna to waya za a yi ku kafirci wa Allah wa antum tutla alaikum ayatullah gashi ana karanta muku ayoyin Allah ana karanta muku Qur'ani ga manzon Allah wa fikum rasulu ga manzon Allah a cikin ku ya za a yi mutumin da ana an saukan mai da ƙur'ani ana karanta mai ƙur'ani yana da malamai bayan annabawa ana ta bayanin ƙur'ani ga hadisan annaba ana ta karanta hadisan annabi sannan wai ka yarda wani ƙidiri ya zo ya yi maka wayau ya raba ka da addininka wafi kuma rasulu Don haka sai Allah ce wa manya a ya'tasim billah duk wanda ya fake da Allah kaga katangan kenan in dai ka nemi tsari ka nemi katanga ka jingina da Allah to fa hudu ya ila siratul mustaqim hakika wannan mutumin an shiryatar da shi zuwa ga tafarki mai kaike wanda babu karkata kenan mai wannan aya ke so ya gaya maka babu matsira babu makubuta sai zuwa ga Allah shi kadai ne zaka riƙe? wallahi duk yadda za a yi guguwa duk yadda fitina za ta zo da karfinta wallahi Allah sai ya maka mafita sai ya haskaka maka zuciyarka wa qala subhanahu wataala ya Ladina amanu ya ku masu imani in tuti'u alladhina kafaru in kuka biye wa kafirai yaruddukum ala aqabikum wallahi za su mai da ku akan digadigan ku fatanqalibu khasirin karshe sai ku juya kuna tabaku asararru balillah maulakum a'a Allah shi kadai shine maulanku shine mai jibantanku shine masoyinku shine mai kaunanku wa huwa khairun nasirin in kana neman taimako to babu mai taimako da ya kai Allah shine biyayyan duk wani mai taimako ai shi wanda zai taimaka maka ba sai Allah ya bashi dama sannan ya taimaka da haka in za ka nemi taimako ka nemi taimako da Allah ka nemi kariya da Allah subhanahu wa ta'ala Abdullahi dan Mas'ud yi gaskiya ya ce, duk sanda ka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu maza maza ka karkade kunnen ka kasa kunnen ka lalle alkhairi za a yi umarni da shi ko kuma wani sharri ne Allah yake so ya hana mutane ka duba tun da muka fara ya ayyuhal ladina san Allah da yayi me da yayi imani to karka me da makiyin Allah kuma makiyinka a matsayin waliyi tulquna ilaihim bil mawadda kuna jefa musu soyayya kuna jefa musu kauda kana sai kayi kana ni ina goyon bayan wane mu yan jam'iyyar kaza ne mu yan tim kaza ne mu yan kaza ne mu wallahi wani zamu goyi baya Allah ya ce tulquna ilaihim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq alhalin sun cewa abinda ya zo muku na gaskiya yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum har suna fitar da manzan Allah da kukanku, suna koranku daga garinku daga gidan dajinku kana ɗan gari a mai da kai ɗan gudun hijira me laifin an tu'minu billahi rabbikum laifin kenan imani da kuka yi da Allah ubangijinku Allah ce to kar ku yarda ku rike su masoya in kuntum kharajtum jihadan fi sabili in dai kun kasance kun je jihadi kun fita jihadi a domin ne abin fi sabili don ɗaukaka addini na wa a da kuma neman yarda na to kar ku so su to na ilayhim bil mawadda ku je kuna boye kuna sirranta soyayya tsakanin ku da su in ka yi ba wanda ya gani to ga sako daga Allah wa ana a'lamu a akhfaytum wa ma a'lantum ni Allah na san abin da kuka boye da wanda kuka bayyana so in ka in ka bu dare ka san za a yi mugun taro karfe biyu dare ake fita eh in za su biyo ka da tsakan dare ba kiyamun laila amma yana da kafan yawo eh ba ya kiyamun laila amma ya san gidan kowa eh a zuwa sauki wa malam kaya sai ga kawai malam na zigza shi sa wallahi ku tausaya wa malaman ku yi musu addu'a idan Allah bai baka karfin rai ba da tabati ai ba yinka bane sai ga kawai malam ya ga gwamna jikinsa da rawa dan mata a a kowa ya tsaya a matsayinsa shi sa malamin Allah malamin Allah wai wani malami ne wai aka ce mai alfarma sarki ya turo da neman shi yan sako suka zo malam ce ku je ku gaya wa yalla bai ban zuwa gari musu ce ku gaya mai ban zuwa mai girma mun sarki ne ba ya ce kace ban zuwa ba shi yake son gani na ba shi ya kamata ya zo guri na ni kuma idan ina son ganin mai martaba sai in je fada ruwa ake yi ai babu matsala ko yawa ina son ganin mai martaba sai in je fada idan kuma bai son gani na baya son ni ma ban san ganin sa to kowa sai ya zauna a matsayinsa aka je suka gaya sarki wallahi sarki bai girman kai ba ya taso ya zo har makaranta ko sai irin makarantar da babu mashin kuɗa kwakwara da ce to yalla bai sai dai a yi haƙuri e yalla bai ya zauna ya ce to na zo ne neman wasu fatawa akan wasu matsaloli ya ce to wannan jin ka mai ba ya fara tambayoyi da kansa malamin ya ce wallahi a lokacin da ya fara tambayar kawai sai Allah ya samun haske a zuciyata ba na ganin girman kowa sai Allah mai bemin bemin kwarjini ba na gaya mai duk abin da na sani na gaskiya wanda yake daidai ya ce ya gama shi ka gama ya ce to jama'a ai sai biyuwa mai martaba addu'a kun san suna da nauyi a kansu Allah ya taya shi Allah ya kaza kaza kaza kaza aka gama ya raka shi ya gaba to kai yanzu a irin wannan rayuwar a irin wannan rayuwar kai ka san abubuwa ba daidai ba ne yanzu ba wani guri ne aka gaishe ni ne na ɗauka za mu je ne mu zauna daga ni daga mu sai shi ka gaya mai gaskiya ni ba sai inda za a je ba kawai na bugu da an sa suna na ɗauko mota ti ti ka san da ku Allah kuwa ana za a tafi za a ce ku ya guri na kusa zuwa kawai aka zauna aka zauna aka ce to saboda an san mu wane ne zai magana a madadinku sai da ku da shawara ce wai ma aina ne aka ce laifin kutuki na ce an samu matsala kai yaushe za a yi taron kirki a laifin kutuki kare na wurin alade na wurin malami na wurin biri na wurin itace na wurin aljanu na wurin ai idan shawara ne na allah da girmamawa yadda nake gaya maka yadda muke zubar da mutuncin ai kamata ya yi shi mai nema sai ya biyo malamai majalisarsu shi ne masallaci ya zo ya zauna ya nada kafa ya ce na zo in gaishe ku ina so ku bani shawara to zai ci amma kai a kai ka nemo kutuki a sa maka ac ko ba a kira mata wata bekakkiya ba ta zo ta tsaya a gabana wanda da mata magana cewa ba za ma zai yi ba ce wallahi ina zaune na ce wa wani wanda yake kusa da ce na ce to ka gani ni da mai irin wani abin da ba na zuwa ni ba za ka za yi ba ina da abin da ya fi muhimmanci ce menene na ce sallah da darasi in ka gaban tashi anan ba to karɓar rayuwa ta aka yi aka zo aka ce za a kai daga wani cewa damar ni ina da ka'ida ba a fara taro da ni in da aka gaice ni kuma ba a tashi ni shi sa ina nazo ko malamai ko gaye to ina cikin jama'a da ni in ji iya abin da zan ji lokacin da na ɗibar wa kaina in ji gaba ina layi na biyu na miƙe ya ce za ka tauke na ce wallah zan ya ɗan yi min rakiya na ce na gode na gode a tashi taro lafiya kowane malami ya sha rawani yana zo mai mutum zai baka me za ka samu in ya yi wuta a baka dubu biya ya za ka dubu biya sai ka ke na gari ba wallahi ina gaya muku lamarin sai dai Allah ya gyara sai dai Allah ya gyara shi yasa duk mutumin da ya zama shugaba in bai da karfin halin da zai samu wanda za su gaya mai gaskiya tsakani da Allah to ka shiga matsala shi yasa muke cewa masu kuɗi muke cewa masu mulki kar ka yadda kana mu'amala da malami yana tsoraka ko in kuka zo ga bakin shi na rawa hannunsa na rawa ai haka aka yi labai haka aka yi alaji to wallahi ba zai taba gaya maka gaskiya ba amma lokaci ko gwadawa ka yi ka yi ba daidai ba kana so ka ga zai in dai ya gaya maka gaskiya to wallahi duk abin da kai ko ina ne zai gaya maka kuma sannan matsala shi ne duk mutumin da ya saba a yi haka ai duk wanda ya miƙa hannu to ai kuma ba zai miƙe kafa ba ba ba ka bane dai kada miƙa hannu to lalle ba za ka miƙa kafa? ba amma ba ka miƙa hannu to za ka miƙe kafa? so daga in uwa lallai mu fahimci waɗannan saƙonni tsadaddu wanda wannan aya da muke karantawa akan wani sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake kira Hatib ibn Abi Balta'a Hatib ibn Abi Balta'a wato mutumin Makka ne wanda ya hijira ya zo Madina amma shi bai da gata a garin Makka ya bar shagunansa da iyalansa suna hannun kafare amma shi ya hijira manzon Allah alaihi salatu wasallam akwai strategy na yaƙi da ya shirya irin za a zo ba ku kwana da yaƙi ba kawai sai ku tashi da yaƙi kafin ka ɗauko makami an ritsa ka hatim sai ya tunanin iyalansa sai ya rubuta wasiƙa sai ya ba wata mata ya ce da Allah ki kai masu wani ga shirin da ake yi matan ita kuma ta bude gashi ta sa ta ɓoye sai mala'ika jibril Allah ya turo shi annabi ga wani cikin sahabanka ya ci amana ya ba wata mata takarda tana wuri kaza a je a taro ta annabi ya tada sayyidina ali da wasu cikin sabai suka bi hanya Allah ya taimake su suka rintsa mata ke ina takarda ta ce ba takarda suka duba kayanta ba takarda suka duba jikin raƙumunta ba takarda ali ya ce ke kalle mu da kyau ko ki fito da takarda ko kuma wallahi sai mun banka ne ki ko ina tunda annabi ya faɗa kun san sabai in cika aiki ne ba yanzu inda annabi zai ce wa sahabai ku ja ku dauko min dusan can na faida billahi da la ilaha ba wanda zai ci impossible wallahi za su ci sai in sun je sun yi bai dauku ba sai su dawo su ci bai dauku ba amma sai annabi kuma dutse annabi dutse ya hankali ba annabi ne ba cike fito da takarda to da gaske ne ta yi aka ta ya ce zuwa takarda aka dauko zika aka zo da shi gaba annabi da sallallahu annabi ce ya aka karanta sai gashi maganin hatim sai annabi shi a kira shi kai hatim ma ya malaka me kai ka yace wallahi ya rasulallah. wannan takarda ban rubuta dan kafircewa Allah da manzo ko dan kaunan kafirai da kafirci ba ya rasulullah ni mutum ne mai rauni ban da dangi masu tsare ni masu tsare min dukiya na da iyalai na iyalai na na su a maka to ni na rubuta wannan ne itiyatan ko da ka san yanayi na yaƙi kila ana iya zuwa kuma a samu matsala to ai tunda iyalai na da su ai ba za a ce za a taba su ba dama inda ban ba da sirrin ba ai da kaza ne ba ko da ba su yi nasara ba sai da umar ciwo manzo Allah wallahi rasul wannan yayi munafici ka bari a sari kansa ya innahu shahida badar ya je yakin badar Allah da kansa ya kalli duk wanda suke kware filin badar ce daga yau na gafarta muku ku aikata abin da kuka dama Da wannan ke nuna maka ashe idan Allah ya yarda da bawa to baya kwace yarda to dalilin saukar wannan aya kenan kaga kenan shi ba ba ma shiga cikin sun yayi ba amma ka dubi aikin da yi yadda Allah ya yi da martani Allah ya ce wa mai fa'alu minkum duk wanda ya aikata ka daga cikin ku faqad dhalla sawa as-sabil ya bace wa tafarki wanda take mai kakkiya in wa wa'annan kafirai da kuke musu mujamala kuke nuna yan uwanku ne kuke nuna abokan zaman ku ne in suka samu dama akan ku yakunu lakum a'da'a za su zame muku da Allah ko a kasar da me bai faru wasu bakaƙen maganganu ne ba a faɗa a midiya a lokacin da muke ke su. wani adawa ne abin da ke koya a zuciyarsu ba wanda suka faɗa ba su faɗi komai ba wanda ya buya wala ya muni ƙura'ani ya bamu labari saman shekara dubu ɗaya da wala abu in ya ku in ya kuma ya kunu kuma a'da'a in suka samu sarauta suka samu iko suka samu mulki to a lokacin za su zame muku makiya wa aidiya menene wa tuwa ilaikum aydiyahum kuma za su faɗa hannunsu a kanku. a bigi na buga a rusa na rusawa haka kawai sai a zo kasuwan mutane sama da shekara hamsin sai a ce za a tada ita ko ba ka ake a lagos ake a ibadan kawai sai a zo da girida kawai sai a rushe gidajen mutane a ce gwamnati ta karba za ta yi wani da mai hikiyayya su kuma ga su su ne masu kudi yanzu a garin kano ba akwai ma unguwa da suka ware nasu ne ba haushe ne ba haushi Allah ji kamala aminu ya ce ai Najeriya ta mutane uku ne sa karai sha sha sha kenan ko da munafiki da oloshi oma buruku eh bara mana ce to malai mana fashin baki ce ai sha sha sha ka samu ba haushin mutum hausa fulani ka gama samun sha sha sha kuma wallahi ka sa karai ke bara ko ai ka san shi masu gajeren cinyar nan murɗaɗɗu hakan nan to shi mu munafikin ba garin su mai tabarin awalau Allah ya gabata mana ya kuri malam umar bakar sa'awi nan ya zama to mun gama babin nan shi sa nake a gurguje Allah ya ce wa alsinatuhum bisu kuma za ku dinga jin mugayen maganganu da bakunan su wa waddu law takfurun kai za su yi ta burin ku kafirta وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا يا كما إيماني لا تتولوا قوما غضب الله عليهم kar ku nuna soyayya kar ku nuna jibanta ga mutanen da Allah madaukakin sarki ya yi fushi da su kar ku nuna jibanta ga mutanen da Allah madaukakin sarki ya yi fushi da su kad ya iso min al wanda sun ɗebe rai sun ɗebe tsammani daga lahira kama ya isa al-kuffaru min ashabil qubur yadda ka san kafirai sun ɗebe tsammani daga ƴan uwansu da ke cikin kabarbara sai malam ya fassara mana ayan ya ce ma'ana ya ayyuhallazina amanu billahi wa rasulihi ya ku wanda suka yi imani da Allah da manzansa la tattakhidul ladina ghadiba Allahu alaihim kar ku kuskura ku riƙe mutanen da Allah ya fushi da su saboda me likufrihim saboda sun wa Allah kar ku riƙe su asdiqa'a abokai wa akhilla'a masoya kar ku yadda ku yi haka kad ya isu su wayannan kafirai din sun ɗebe tsammani min thawabillahi fil akhirah na samun wani lada a wurin Allah a lahira kama ya isal kuffarul maqburun yadda ka san kafiran da aka birne su a kabari suka ɗebe tsammani min rahmatillahi fil akhirah daga samun rahmar Allah a lahira hina shahadu haƙiƙatar am a lokacin da haƙiƙanin lamari ya bayyana musu eh ga ɓarawo, ga kaya ga mai kaya eh ga mari ga bulala to a lokacin za su gane sun yi kuskure kuma babu damar su gyara wa alimu ilmal yaqin suka sani sani na yaƙini annahum la nasiba lahum la nasiba lahum minha ba su da wani rabo da za su samu a lahira kenan kafirai Allah madaukakin sarki ya nuna mana su man ba su da wani manufa sai duniya yawa duniya shi yasa kai musulmi kai ake hada maka ka ci duniyar ka ci lahira amma shi in bai da rabo sai dai ya ci duniyar wani ma ba zai ci duniyar ba sai dai ya ci kwakwa ya je can kuma ya ci kwara Allah ya kare mu so insha Allah nan mu takaita sai idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu tashi a ah, annaqidu tasu. amma gaskiyar magana sati mai zuwa ba na da akwai tafiya ta gaggawa da gaskiya ta same ni so watakila bar gari lahadi ko litinin kuma na tafi gaskiya sai lahadi zan dawo insha Allah kenan za mu hutun sati daya amma zan zo na asabar insha Allah za mu zo mu karatu eh ban ji ba eh umara umara ko umara a ah, ba umara da eh zan je umara ne ziyara ba <laughs> eh amma ba maka ba to jama'a abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada tare inda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته